da shi haka ya kamata yi wa anzalallahu ta'ala fi zalika Allah ya saukar da aya dangane da hakan yana cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani imani na gaskiya idza darabtum fi sabilillah idza safartum fil jihadi li ghazwil a'da yayin da kuka yi tafiya jihadi domin yaƙar maƙiyanku maƙiya Allah Allah ya ce fatasabbatu an gane ko fata bayyanu kai shine fatasabbatu sai na fassara abinda wato sai na fassara na kawo fassarar ai fata bayyanu ai fatasabbatu ku tabbatar in ja'akum fasikun bi naba'in ai fatasabbatu wala ta'jilu fil qatl kar ku gaggawa wajen kisa hatta ya tabayyana lakumul mu'min min al kafir har ya bayyana gane ku wane mumini ne wane kafiri ne ai fatasabbatu wato ma'ana ku yi bincike ku tabbatar fal'aya tadullu ala annahu yajibu al-kaffu anhu wa tasabbut wannan aya tana nuna a bisa wajabcin kar a kashe shi a kuma tabbatar a yi bincike fa idza tabayyana minhu da zalika mayu, kaliful islam wayin da ya bayyana gare shi bayan wannan kalma abin da yake war musulunci kutila sai a kashe shi li qawlihi ta'ala fatabayyanu ku tabbatar walau kana la yuqtalu idza qalaha lam yakun litasabbuti ma'anan da idan ya faɗa walau kana la yuqtalu da ba zai kasance a kashe shi ba yayin da ya faɗi wannan kalma to wato lam yakun litasabbuti ma'anan bin diddiginsa akan wannan kalma da ya faɗa a ce a kula da shi ba shi da ma'ana kaga cewa a kula da shi kenan in aka kula da shi ya faɗa ya aikata abin da ya warware ta to kaga sai a kashe shi ya sa lamba qawluhu walakin ada walakin a'da'ullah ma fahimu ma'ana al-ahadith yani al-ahadith allati shabbahu biha wato wanda suka kawo shubuha da su thumma akaza rahimahullah yubayyinu ma'anaha sai malam Muhammad ibn Abdul sai ya shiga ya mana bayanin ma'anar wa'annan hadisai faƙala fa amma hadisu usamata ya'ani alhadisa allazi qatala fihi usamatu radiyallahu anhu man qala la ilaha illallah hina lahiqahu usamatu yayin da usama ya riske shi ya sha kansa liyaqtulahu domin ya kashe shi wa kana mushrikan bayan mushriki ne فقال لا إله إلا الله فقتله li dhannihi annahu lam yakun mukhlisan fi qawlihi bisa zaton cewa shi yana ganin bai faɗi kalmar hazzuci ba fi qawlihi wa inna ma qalahu takhallusan ya faɗa ne dan ya kwaci kansa falaysa fihi dalilun ala anna kulla man qala illallah fa huwa muslimun wa ma'sumud dam kuma shi ba shi da wani dalili falaysa fihi dalilun babu dalili a ciki ala anna kulla man qala illallah cewa duk wanda ya faɗi wannan kalma fa huwa muslimun wa ma'sumun dam cewa musulmi ne jininsa an kare shi walakin fihi dalilun sai dai yana da dalili ala annahu yajibu al-kaffu amman qala la ilaha illallah a bisa wanda ya faɗi wannan kalma suma ba da zalika yunzar sannan daga baya a duba fi halihi hatta ya ta bayyana har ya bayyana cewa ya faɗe ta da gaske ko ko a'a wastadalla al-mu'allifu lidhalika bi qawlihi ta'ala ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu bayyanu. aya fa amara tabaraka wa ta'ala bitabayyuni ay a tathabbut bincike da bin diddigi wa hadha yadullu ala annahu idza tabayyana anna al-amra kana khilafu ma in daga baya ya bayyana kalmar da ya faɗa ta sa wato aikinsa ya saba alaihi fa innahu yajibu an yu'amala bima an yu'amila wato an yu'amala bima ya tabayyanu min halihi ai masa mu'amala da abin da ya bayyana na halinsa fa idza bana min ma yukalifu islam yayin da ya bayyana bana bi ma'ana zahara yayin da ya bayyana daga gare shi abin da ya saba musulunci kutila za a kashe shi walau kana la yuqtal mutlaqan da ya kasance kai tsaye ba za a kashe shi ba idza qalaha yayin da ya faɗi wannan kalma lam yakun fa'idatul lil amri bit tasabbuti da umarin da Allah ya ce a yi bincike da ba shi da wani fa'ida wa ala kulli halin fa inna hadisa usamata haƙiƙa hadisin usama radiyallahu anhu laisa fihi dalilun babu dalili a cikinsa ala anna man qala la ilaha illallah cewa duk wanda ya faɗi wannan kalma wa huwa mushrikun alhalin mushriki ne ya abudul asnama yana bautar gumaka wal amwat da matattu wal mala'ika yana bautar mala'iku wal jin yana bautar aljanu wa gaira zalika da wani wannan ya kuna musulman ya kasance musulmi ba zai taɓa yiwuwa ba wal ilmu inda Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa sai rana asabar insha Allah wa malam shaƙiƙi na ma'ana shaƙiƙin mahaifi mahaifin mutum ne ya saki matarsa sai ta yi aure auren ya sake rabuwa shin mutum zai iya auren wannan mace ko ko ba zai aure ta ba to mu dai al'ada ba a yi amma dai a sani na a shari'a ban san wani dalili da ya hana ba ƙanin uwa ko wan uwa kanin uba ko wan uba ya saki mace a ce kai ba za ka aure ta ba in ma da wani dalili na shari'a ni dai ba da ilimi sai dai mu a yanayi na al'adamu kuma mafi yawancin mutane za ka ga suna wato ma'ana kin hakan amma babu wani dalili na shari'a da ya hana matar da wan mahaifiyarka ko ƙanin mahaifiyarka ko wan mahaifinka ko kanin mahaifinka ya saka ya halatta ka aure ta ita matar wallahu alam mai tambaya ta gaba tana cewa malam mutum ne wato ma'ana ya sake ta ma'ana mai ce mijinta ya sake ta to kuma a wannan lokaci tana shayarwa kuma bisa wato yanayinta shine ba za ta yi al'ada ba har sai ta gama wannan shayarwar tata sai ta yi amfani da wato wata uku zuwa hudu bayan nan sai aka ɗaura mata aure sai ta ji cewa wato hakan ba daidai ba ne sai aka raba wannan aure to a halin da ake ciki yanzu shine wasu sun ce za ta yi jini ɗaya ne wasu sun ce a shine shine jini ɗayan to to shi ne ma'ana wadda sai ta musu idda waɗannan maza nata ko yaya abin yake to in ma akwai dalilin da yake nuna cewa idda biyu za ta yi wannan bani da ilimi akai amma dai abin da na sani in an gano za a raba auren za ta koma ta zauna har sai ta fara jinin al'ada ta yi iddata da tsarki uku in ta gama kuma to in ya kwanta da ita shi wannan miji su malikawa sun ce babu aure a tsakaninsu har abada amma dai rajihin kauli zai iya dawowa cikin manema in ta zaɓe shi shikenan musamman ma da yake an gina abin bisa shubuha da jahilci a ciki ina fata an gane tana ganin yanzu tun da ba ta jini to za ta koma layin waɗanda ba sa yin jini wallahi ya isna ko min almahidi min nisa'ikum sai ta sai ta tafi wancan hukuncin wanda yake kuskure ne wallahu a'lam idda ɗaya zaki wato ma'ana ba idda biyu ba Allah ya samu dace to ne yake cewa da kuma a ce wato ma'ana ciki gare ta ba shayarwa take ba to misali wato a wannan auren da aka yi ta samu ciki eh. Eh. ka rikita abin shin wannan ciki da ta samu shi wannan da ya aure ta bisa wannan kuskuren ne? eh yanzu a ce eh eh to na fahimci na fahimci abin kwarai ko wannan wannan haihuwar zai iya gama zai iya wannan din iddar tunda ai babu ka ce wannan dan shege ne tunda wato an same shi ne ta hanyar shubha wallahu alam amma da a ce cikin wato ma'ana kai ko da ma wato na shegen ne tunda dai shari'a ta saki abin cewa wa ulatul ahmali ajalahunna an yad'ana hamlahunna ka bai sai wani ba wani ba wannan kuma yana buƙatar dalili wallahu alam a wannan wani ban Allah ne yake cewa malam ya ji wata fatawa dangane da wani malami yana cewa mutum ne ya kasance ya yi fitsari ba tare da ya yi fitsari ba tare da ya yi tsarki ba sai lokacin da ya shiga yana yin sallah sai wannan malami ya ce to ba zai yanke wannan sallah tashi ba sai idan an gama sai ya je ya kama ruwa to wai malam ya haka abin yake tsana shi za a tambaya eh, abin da na sani dai ɗayan biyu ne ko kuma abin da ya kamata an gina bisa da ilimi sai istikilaf ya sanya wani kuma in bai tuna ba har sai da aka gama sallah din ya tuna to su ma mu sallarsa ta yi shi kuma zai fita ya je ya tsarki ya sake alwala ya zo ya sake sallah wannan shine wato ma'ana na to eh eh eh eh eh eh wato abin da wai shi yake cewa duk mutu wato yayi fitsari wato mana bai yi alwala yayi alwala yayi fitsari bai yi tsarki ba yayi alwala ana sallah kuma sai ya tuna wai sai malamin ya ce to idan ya tashi abin da zai je yayi sai ya fita yayi tsarkin ba sai ya sake alwala ba mu eh wannan alwala tuna akwai ta <laughs> Allah ya tsare mu to eh ai gaskiya akwai masu wannan falsafa din wai sai ya sa laida a hannunsa kar ya taba gabansa sai ya tsarkin shi kenan amma alwala tana nan Allah ya tsare mu to wannan gaskiya idan an damu da addini a saurara idan an samu gwamnatoci da suka samu da addini irin waɗannan malamai ya kamata a kama su a ladabtar da su Allah ya tsare mu ah, mai tambaya na gaba na cewa malam ya halatta mutum su haɗu su haɗa kuɗi domin yin layya wato su samu sa su haɗu domin su layya da shi idan kuma ya halatta to mutum nawa ne wato shari'a ta iyakance a ya tabbata cikin sunan a sunan abi daud cewa ya halatta musulmai su yi tarayya wajen layyar raƙumi mutum goma sa mutum biyar wannan hadisi ya tabbata ina ji sahabin ma jabir bin abdullahi ne radiyallahu anhu ya ruwaito wata rana suna tafiya tare da manzon Allah sallar wato babbar sallah ta same su a halin tafiya manzon Allah ya ce mutum goma za su yi tarayya a rakumi mutum bakwai za su yi tarayya a sa sai mu koma sunan abi daud babul udhiya insha Allah za a ga wa'annan hadisai tabbatattu ingatattu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kowanne sa mafi yawanci mutum bakwai har zuwa mutum ɗaya raƙumi mutum goma har zuwa mutum ɗaya kowanne adadi za su iya yin laye da shi Allah ya samu dace mai tambaya na gaba na cewa gaskiya ne idan mutum ya kamanta matarsa ko budurwarsa da mahaifiyarsa aurensu ya haramta to sai ka cire budurwa tunda ita ba a ɗaura auren ba a wannan shi ne malamai suke kiransa zihari wanda suratul mujadala ta sauka akan wannan to amma duk da wannan malamai sun yi saɓani kowace gaba ma idan an sifanta mace da shi yana ɗaukan zihari wasu malamai suka ce eh wasu suka ce a yana kaɗaita ne idan miji ya ce wa matarsa anti ka zahari ummi bayan ki yayi kama da bayan mahaifiya ta, shi mijin ya faɗi wannan to wannan shine abu ne dama ake yi tun jahiliya in ba wannan ba baya karɓar sunan zihari ya ce ɗan yatsanki ya yi kama da na babata ko bakinki wannan ba a kirga shi zihari domin asali ba haka ake yi ba to ni dai na fi gamsuwa da wa'anda suka ce la ya ta'adda ila sa'iril a'da wato baya jawuwa baya ketarewa zuwa sauran gabbai yana tsayawa ne zuwa ga baya domin asalin abin haka ake yi kuma shine sunan zihari din a larabce ga su larabawan jahiliya abin da suke yi wallahu alam mai tambaya na gaba na cewa malam menene hukuncin yin sallah yin sallah ta jam'i a cikin masallaci bayan liman ya idar da sallah wannan duk tambayoyi ne da ake maimai a malamai sun yi sabani jumhur su ne mazhabobi guda uku mazhabin imamu malik da na abu hanifa da na imamu ahmad suna gani in kuma na manta dai imamu shafi'i dai tsakanin imamu shafi ko imamu ahmad ɗaya daga cikinsu ne ya ware suna ganin makaruhi ne limami ratibi sallah daga baya wasu su zo su kafa jami amma dai su ma sun yadda idan an yi wato ma'ana ta yi amma ma'al tare da karhanci domin hakan bai kasance yana gudana lokacin manzon Allah da sahabbansa sallallahu alaihi wasallam ba kuma suka ce buɗe kofa irin wannan tana haifar da ɓannoni da dama barna ta farko ƙarancin jama'a farko duk mutumin da wato ma'ana za a samu shi limami ratibi ba tabbas limancin farko ya yawa sannan na biyu zai haifar da mutane su daina damuwa da gaggawa zuwa masallaci domin sun san da suka jinkiri jam'i ba zai wuce su ba sannan abu na gaba haka kurin mutum zai kyamaci liman ba tare da dalili na shari'a ba ya ki bin sa sallah dan ya san wasu za su zo daga baya a kafa to ya kan kawo ya mun karanta dai maganganu makamantan wannan da ku a cikin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqhi sunna amma ɗaya daga cikin almajiran shekul albani mashhur ali hassan salman shi ya yi risala ma akan wannan mas'ala din ilamul abidi fi hukumi tikrarin jama'ati fil masjidil wahid إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد to ya tattara gaskiya ya fi malam albani faɗaɗa matsalar tunda shi akan matsalar kurin ya yi magana ya tattara matsaloli sosai da maganganu na malamai akan wannan don haka dai ni na gamsu da ra'ayin jimhur cewa akwai karhanci domin mutane su rinka baiwa limamin farko muhimmanci a taru domin bin sallah ina ga lokaci yayi za mu takaita daga wannan subhanakallahumma wa hamdika. ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum kuma dai ina dan dada jan hankali musamman ga yan uwa wato wannan majalisi ni akan kaina masalla majalisin hoto da yana da mashi suna nan to kuma tafiyar mu tana buƙatar wato magada tunda kullum sunnar faɗi take yi to nake jan hankalin yan uwa musamman ba wai dole waje na ba duk inda ake karatuttuka na ilimi musamman abin da ya shafi na hau da sarfu haka dai ilmul ala to yana da buƙatar 'yan uwa su ba da muhimmanci a kansu domin ta wannan hanya ne ake daɗa fahimtar addini sosai kuma mu larabci wasila ne ba gaya ne a wajenmu ba hanya ce ta fahimtar addini ba shine addinin ba to tunda sai ta hanyarsa za a gane addini yana da buƙata mu dage wajen koya duk da wasu daga nan suna zuwa karatun hau ranar lahadi to ina fatan dai wanda suke da lokaci za su daure su rinka bullawa domin mu amfana sosai a nan majalisinmu na fage alhamis da juma'a ranar alhamis muna yin nahawu da sarfu ranar juma'a ko muna yin mustalahul hadis da usulul fiqh Allah ya sa mu dace wassalamu alaikum wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah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 hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi da 1430 wanda kuma ya yi daidai da takwas ko tara ko tara ga watan daya miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi namu na mako-mako cikin tafsirin alkur'ani mai girma a inda muke cikin tafsirin surati saf a inda kuma za mu tashi akan aya ta nawa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 بالفصل ما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين نعم Allah maɗaukakin sarki ya ce wa id qala isa ibn maryam ka tuna lokacin da isa dan maryam alaihi salam ya ce ya bani isra'ila ya ku ƴaƴan isra'ila inni rasulullahi ilaikum ni manzo ne na Allah zuwa gare ku musaddiqan lima baina yadayya mai gaskata abin da yake gaba gare ni min at-taurati na at-taura wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad kuma mai yin bushara da wani manzo wanda yana nan tafi bayana sunan shi ahmadu falamma ja'ahum bil bayyinat yayin da wannan manzo ya zo musu da hujjoji bayyanannu karara kalu sai suka ce hadha sihrun mubin wannan ai tsafi ne mabayyani kamar yadda muka ce ita wannan sura tana karantar da mu cewa addinin musulunci shine addini na ƙarshe shine addinin da zai mamaye sauran addinai gaba ɗaya bayan zuwa musulunci dukkan wani addini an shafe shi kowane irin addini ne dole a bar shi a kama addinin musulunci shine sako na ƙarshe wanda ya dace da ɗan adam bin tafarkinsa shine tsira ga ɗan adam kuma wannan addini babu abin da zai tsare shi a doron ƙasa sai jihadi fi sabilillah gwagwarmaya da ƙoƙarin ba shi kariya da kare waɗanda suke mabiyansa sannan kuma ubangiji ya yi alkawari sai wannan addinin ya yi rinjaye ko da kuwa waɗanda suke gaba da shi suna faɗa da shi sun ki ko ba su so ba sai wannan musulunci ya yi rinjaye to don allah maɗaukakin sarki ya nuna mana cewa addinin musulunci shine na ƙarshe shine kwafi na ƙarshe na addinan da ubangiji ya saukar da su a doron ƙasa sai ya gaya mana kissar annabi musa alaihi salam da kuma kissar annabi isa alaihi salam a takaice don ya fito mana da cewa waɗannan annabawa dukkaninsu da suka zo sun zo da wani sako daga Allah wanda kuma ya taka rawa a lokacinsa ya yi wuce sai sako na ƙarshe shine wanda zai zo na musulunci wanda kuma shine har ubangiji zai naɗa ƙasa shine sako na gaskiya sai Allah yake ce mana wa in qala isa maryam ka tuna lokacin da isa dan maryam isa alaihi salam yake gaya wa bani isra'ila lokacin da ya tsaya cikin su yana musu wa'azi yana kiran su zuwa ga Allah yake gaya musu cewa ya bani isra'il ya ku ‘ya'yan isra'ila bai ce ya ƙaume ba kamar yadda annabi musa salam ya ce wa bani isra'ila ya ƙaume shi sai ya kirawo su da sunansu ya bani isra'il wannan ya nuna maka cewa zuwan annabi musa salam da ya kafa wannan mamlaka masarauta ya kasance banu isra'ila sun zama wani abu wanda da aka gabanin zuwan sa ba komai bane gabanin bayyanar annabi Musa alaihi salam a cikin su su ba kowan kowa bane fir'auna yana gallaza musu ukuba yana kashe na kashewa ya bar na bari zuwan annabi Musa shi yasa suka zama mutane har kansu ya waye har suka zama wata al'umma da take da suna mai zaman kanta amma lokacin da annabi Musa ya zo sai dai a ce ya kaumi ba su da wata wani kayan wata samuwa wacce take mai zaman kanta sai bayan ya zo da wannan sako nashi to shi yasa lokacin da annabi isa alaihi salam shi kuma ya bayyana a lokacin banu isra'ila sun zama mutane sun zama wata al'umma mai cin gashin kanta shi yasa sai ya ce da su ya bani isra'il ya ce ya bani isra'il inni rasulullahi ilaikum ni manzo ne na Allah zuwa gare ku Allah ne ya aiko ni in zo da sako zuwa gare ku kamar yadda Allah ce wa rasulan ila bani isra'il manzo ne da Allah ya tura shi zuwa ga banu isra'il musaddiqan lima bayna yadayya mai gaskata abin da ya gabace ni wato at-taura wacce ta gabace ni ina yadda ina gaskatawa da abin da ta kunsa na zo ne da abin da bai saba wa at-taura ba annabi isa alaihi salam bai zo da wata koyarwa da ta saba wa at-taura ba ya zo da koyarwa da take daidai da at-taura illa iyaka akwai wasu gurare kaɗan inda aka tsananta wa yahudawa saboda zaluncinsu su saboda kangarewarsu da ta'addancin su ubangiji ya tsaurara musu a cikin wasu hukunce hukunce wanda shi kuma ya zo dan ya kakkabe musu wannan tsananin shine walau ihilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum na zo dan in halatta muku wani sashi na abin da aka haramta muku kaga kenan wannan maganar da yake yi ita za ta sa idan su masu hankali ne su tsaya su saurare shi ba ya zo bane ya rushe koyarwar annabin da suka yi imani da shi suka yarda da shi a ya zo ya karfafa wannan koyarwar sannan kuma akwai wasu tsanance-tsanance da suka hau kansu a dalili da zaluncin da suka yi ya zo don ya sauke musu wannan nauye nauye shi ya sa ya ce wal uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaikum to lokacin da yake gaya musu wannan sai kuma yake yi musu bayanin cewa akwai kuma wani na nan gaba yana zuwa wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad kuma mai yin bushara ne da wani manzo wanda yana nan tafe bayana sunan shi ahmadu saboda haka ya yi musu bushara da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam annabiyul ummiyul arabiyu annabi wanda yake ummiyi balarabe mutumin maka wanda sunan shi ahmad saboda haka isa alaihi salam wanda shine cikamakin annabawa na bani isra'il daga kansa ba a sake turo wani annabi a cikin Bani isra'il ba Shi ne ya tsaya yana wannan bushara wannan bushara duk da cewa nasara sun yi kokari su kakkabe ta daga cikin littattafansu daga cikin al'anajin lasu amma ba su iya kakkabe ta gaba ɗaya ba an ci gaba da samun wasu gurare waɗanda suke ishara zuwa ga wannan annabi ɗin suke ishara zuwa ga bisharar da annabi isa alaihi salam ya yi na zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama domin akwai irin wannan a cikin injila ta matta akwai a cikin injila ta barnaba wanda duk da cewa suna musunta wannan injila din suna cewa ba su yarda da ita saboda abin da yake ciki na gaskiya na abubuwa karara wanda annabi isa alaihi salam yake ishara zuwa ga bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallama akwai a cikin injila ta matta inda annabi isa alaihi salam yake gaya musu allah zai aiko da wani ya kirawo shi da albarkalit ko faraklet ko farakletos kamar yadda yake cikin yare na na latin wanda wannan shi shine annabi sallallahu alaihi wasallama wanda wannan kalma a yaren latin daidai take da kalmar ahmad duk da cewa sun yi kokarin su canza mata ma'ana su kirawo ta holy spirit za su ce ruhul haq ko ruhul qudus ko su kirawo ta almu'azzi ko almukhallis wato wanda zai ɗauke zai cire mutane daga cikin wahalhalu daga cikin bala'i iri-iri da za su samu kansu to kuma duk da irin tawilin da za su yi mata nufin annabi sallallahu alaihi wasallama kaga annabi isa alaihi salam a nan yana nuna cewa ba shine mukhallis ba ba shine savior ba yadda suke kiran shi annabi sallallahu alaihi wasallama shine mukhallis na hakika shine savior shine wanda zai zo wanda ya zo fitar da duniya gaba ɗaya daga cikin ƙangin wato bala'i da take ciki na bautar wani Allah da faɗace-faɗace da mugunta da zalunci da rashin sanin alƙibla annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya zo ya tsamar da duniya daga cikin wannan wahalhalu saboda haka shi ne sai biyo na gaskiya ba annabi isa alaihi salam ba shi kansa annabi isa ya yi bushara da cewa akwai wanda zai zo shi ne zai yaye muku damuwa da bakin ciki da kuke ciki ashe kaga ba shi din ne ba in shi ne ba zai ce zai zo ba to annabi isa alaihi salam yi wannan ya faɗi wannan wanda shi ne alqur'ani yake gaya mana ko da kuwa duk sun canza wannan littattafai gaba daya babu inda aka aka gano wannan bushara din alqur'ani ya isa ya nuna mana gaskiyar yayi bushara din abinda Allah ya faɗa din nan haka yake wa rasul wa mubashiran bi rasulin min ba'di ismuhu ahmad wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu ahmad kuma ni mai bushara ne da wani manzo da zai zo bayana sunansa ahmadu ahmadu yana daga cikin sunayen annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo cikin sahih bukhari da muslim hadisin jubair ibn mut'im ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna li asma'a ana muhammadun wa ana ahmadu wa ana al-mahi alladhi yamhu Allah bihi al wa ana al-hashiru alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wa ana al-aqib ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace ina da wasu sunaye ni muhammadu ni ne ahmadu almahi almahi mai sharewa wanda Allah yake share kafirci ta dalilina ta hanyata wa ana ne alhashiru alhashiru wanda yake mai tattarawa wanda ake tara mutane wato wanda yake ya zo dab da tashin alkiyama wa ana al'aqibu kuma ni ne na ƙarshe wanda babu wani a bayana a abu musa lashari wanda muslim ya fitar da ita manzo sallallahu alaihi wasallama a shi abu musa yake cewa sammala na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nafsahu asma manzo Allah ya gaya mana sunayensa daga ciki minha ma hafizna daga ciki akwai waɗanda muka kiyaye faƙala ya ce da mu ana Muhammadu wa ana ahmadu wal hashiru wal muqaffa wa nabiyur rahmati Wataubati taubati wal malhamati waɗannan dukkaninsu sunaye ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa injila da attaura sun zo da sifofin annabi sallallahu alaihi wa sallama allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiy al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil bunkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadha'u 'anhum israhum wal-aghlal allati kanat 'alayhim Allah ya gaya mana cewa at-taura da injila sun kunshi bayanin sifofi na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama cewa shine annabiyyul ummi shine annabi wanda baya rubutu baya karatu amma duk da haka zai zo da mu'jizar da za ta gagari masu rubutun da karatun annabiyyul ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum wanda suke samun bayanin sa rubuce a cikin littattafansu fit tawrati wal injil suke samun rubutaccen bayani akan sa a cikin Attaura. taura da kuma a cikin linjila ya amurahum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar zai rika umartarsu da kyakkyawan abu zai kuma hana su mummuna wa yuhillu lahum at-tayyibat zai halatta musu abubuwa daɗaɗa wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith zai kuma haramta musu miyagun abubuwa masu muni marasa daɗi wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim zai kuma sauke musu nauye-nauyen da suke kansu da kuma kukume-kukumen da aka sasarance su da su aka ɗaure su da su duk zai kwance musu wannan to haka Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama an yi bayaninsa kuma babu wani annabi daga cikin annabawan Allah da ya taɓa zuwa ba tare da ya gaya wa mutanensa cewa akwai annabin ƙarshe zai zo ba ko da kuwa zai bayyana a bayansa to su yi imani da shi su yarda da shi ko da su waɗannan manzannin za su samu kansu a zamaninsa wajibi ne su yi imani da wannan annabin wajibi ne su bi wannan annabin kamar yadda Allah ce wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun مصدق لما معكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من shahidin. Allah maɗaukakin sarki ya ce ka tuna lokacin da muka ɗauki muka karɓi karfan alkawari tsakaninmu da annabawa cewa a dalilin wannan littattafai da muka baku da hikimar da muka baku ita ce annabta sannan wani manzo ya zo muku yana kaskata abin da yake tare da ku la tu'minunna nabihi lalle tabbaci hakika za ku yi imani da shi wala tansurunna kuma lalle tabbaci hakika za ku taimaka masa qala aqrartum yace kun yadda da haka kun yi ikirari da haka wa akhadhtum ala dhalikum isri kun ɗauki alkawari tsakanina da ku akan haka qalu aqrarna suka ce mun yi ikirari kuma mun yadda da wannan yarjejeniya qala fashhadu yace to ku shaida ku zama shaida ni ma tare da ku ina cikin masu shaida saboda haka ne abdullahi dan abbas allah kara masa yarda yake cewa babu wani annabi da Allah maɗaukakin sarki ya turo a doron ƙasa ba ce sai da ya yarjejeniya tsakaninsa da shi la'in bu'itha muhammadun wa huwa hayyun la yattabi anna lalle tabbas idan aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da rai to zai bi shi sau da kafa kuma shi wannan annabi sai ya riki irin wannan alkawari da wannan yarjejeniya daga wajen al'ummarsa la'in bu'itha muhammad wa hum ahya' la yattabi'unna wa la yansurunna in har aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama alhalin suna da rai to lalle za su bi shi za su kuma taimaka masa saboda haka ne ma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yake cewa wallazi nafsi biyadihi law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i na rantse da wanda raina yake hannunsa da annabi musa alaihi salam yana nan da rai babu abin da zai fishe shi gurin Allah sai dai ya bi ne. idan kaga wannan ita ce maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa annabawa akwai wanda ya isa saboda matsayinsa da mukamin sai ya ce ya fi karfin ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya babu shi kowane ne shi maganarsa ta ci karo da ta manzo sallallahu alaihi wasallama za a jefar da tashi a rike tawa ta annabi sallallahu alaihi wasallama ko da wani annabi ne da a ce wani annabi zai bayyana a yanzu to dole ya zama ɗaya daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam mabiyinsa ba zai yi ba ya zama ya wuce gaba shi ma yana da nashi jagorancin sabanin na manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba wanda duk ya ce akwai wani da zai iya samun wannan matsayi to kishiya yake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin musnad na imamu ahmad da mustadrak na abu abdullahi al-hakim annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama wato sahabbansa suke ce masa ya rasulallah akhbirna an nafsika ba mu labari game da kai yaya sha'anin kalamarinka yake sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ana da'watu abi ibrahim wa bushra isa ورأت أمي ورؤيا أمي حين حملت بي ورأت أمي حين حملت بي كأن كأنه خرج منها نور أضاعت له قصور بصر qusur husra min ardi sham manzo sallallahu alaihi wasallam yace ni ne addu'ar annabi ibrahim rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum addu'ar da annabi ibrahim ya yayi da cewa ya Allah ka aiko da wani annabi a cikin waɗannan al'umma to ni ne wannan annabin da Allah ya karba addu'arsa ya aiko shine da'awatu abi ibrahim ne ne bisharar da annabi isa alaihi salam wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di buhu ahmad ni ne wannan bushara kuma mahaifiyata lokacin da take da ciki na ta ga wani haske a mafarki kamar wani haske ya fito har ya haskaka manyan gine-gine waɗanda wanda suke a garin busra a ƙasar sham wato daga maka ta ga kamar ga wani haske nan ya fito ya yi tsiri ya tafi har ya haskaka manyan gine-gine da suke sha ce wannan haske ni ne kuma shiryar da na zo da ita ita ce za ta mamaye har ta kai wannan lokacin har ta kai wannan gurin Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama sunaye masu kyau daga ciki akwai muhammad akwai ahmad waɗanda su ne mafiya girman sunayensa muhammad da ahmad muhammad yana nuna wanda ake gode masa godiya bayan godiya ake yabansa yabo bayan yabo ake masa kirari kirari bayan kirari wannan kuma yana nuna cewa yana da ababen da za a yaba din ne tili shi yasa yaban yake maimaituwa idan babu abin da za a faɗa to sai a yi ta maimaita kalma ɗaya to amma akwai abubuwan da za a yi ta faɗa na yaban annabi sallallahu alaihi wasallam duk yaban da za ka faɗa duk sifa ta kwarai ta mutunci ta kambamawa ta martaba ta daraja da zaka faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallama to zaka faɗa ka rage wasu sai wani ya zo ya faɗi waɗanda baka faɗa ba saboda haka shine muhammadu wanda ake gode masa hamdun ba'da hamdin godiya bayan godiya li kasrati mahamidihi shine ahmadu ahmadu wanda godiyar da ake masa ta ɗara godiyar da ake wa kowa ta fi martaba da daraja sama da godiyar da ake wa kowa saboda haka shi ne muhammadu wanda ake gode masa godiya mai yawa min haisul kammiya ne ahmadu wanda godiyar kuma ta ɗara ta kowa min haisul kaifiya saboda haka kowane suna yana kunshe da ma'ana wacce ɗayan babu ita babu babu bai kunshe ta ba muhammadu ya kunshi yawan godiyar ahmadu kuma ya kunshi fifikon godiyar da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallama akan godiyar da ake wa kowa ko kuma ahmadu yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya fi kowa gode wa Allah duk godiyar mai godiya ga Allah bai kai godiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa ubangijinsa ba saboda ka ahmadu sai ya zama sifa ce ga shi annabi sallallahu alaihi wasallama wato wannan suna an tsago shi ne daga fa'ili ba daga maf'ulin ba saboda ka sai ya zama shi ne wanda ya fi kowa gode wa Allah kuma haka ne ka duba irin baiwa da Allah madaukakin sarki yayi wa annabi sallallahu alaihi da alkawarin da ya masa na cewa ya gafarta masa zunubansa idan ma ya yi to an shafe tun ma bai yi ba gaba ɗaya ubangiji ya masa bushara da aljanna ya karɓe shi karkuwa ta gaba ɗaya shine mafificin halittu duka amma duk da haka yana tashi ya ta kiyamun laili har kafafuwansa suna tsatsagewa har matarsa da na Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha tana cewa idan me kake wahal da kanka haka bayan ya gafarta maka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara manzo Allah ya ce afala akunu abdan shakura ba kya so in zama bawa wanda yake mai yawan godiya saboda haka babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama gode wa Allah Allah ya ce falamma ja'ahum yayin da wannan manzo ya zo musu bil bayyinati da hujjoji bayyanannu ja'a wannan fa'ili wanda yake zamiri mustatir na ja'a yana komawa ga shi annabi din da ya zo musu bil bayyinati da hujjoji bayyanannu ƙalu sai cewa suka yi susuwa su waɗancan da Allah yake faɗa mana annabi isa ya musu bishara ko kuwa wasu a'a waɗanda annabi sallallahu alaihi ya zo ya iske yahudawa da nasara da ma waɗanda suke mushrikan larabawa sai suka haɗa baki suka ce haza sihirin mubin wannan abin da ka zo da shi sihiri ne mabayyani ko dai haza abin da manzon Allah ɗin ya zo da shi suke nufi ko haza shi annabi ɗin sihirun suna nufin sahirun shi mai sihiri ne kuma mai bayyana sihiri ko falan ma hum yayin da shi Isa din alaihi salam ya zo musu da hujjoji bayyanannu kalu sai suka ce hada sihirun mubin wannan sihiri ne bayyananne ma'anar ayatu za ta dauki waɗannan ma'anoni guda biyu annabi isa da ya gaya musu aka samu wasu suka yi tutsu suka ce ba za su yadda ba abinda da yake faɗa ba gaskiya ba ne haka nan lokacin da manzo ya zo musu su shi ma aka samu waɗanda suka yi tutsu suka ce abin da yake faɗa sihiri ne ko kuma shi mai sihiri ne kuma mai bayyana sihirinsa Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa man azlamu Allah Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah al-kadhiba wane ne mafi zalunci kamar wanda zai kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah ma'ana babu wanda ya kai wannan zalunci wa huwa yud'a ila al-islam alhalin ana kiran shi zuwa ga musulunci wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin kuma lalle Allah baya shiryar da mutanen da suke azalimai. wato babu mutumin da yafi zalunci kamar mutumin da zai jingina ƙarya zuwa ga Allah mutumin da zai yi wa Allah ƙarya shine babban azzalimi shine shugabannin shugaban azzalimai duka dukkan wani mushiriki azzalimi ne dukkan wani mai hada Allah da wani cikin bauta to azzalimi ne domin zalunci shine ɗaukan abu aje shi ba mahallinsa ba ka karɓi kayan wani ka ba wani zalunci ne ka kwace kayan wani ka yi amfani da shi zalunci ne ka hana wani abinsa ka lalata masa zalunci ne haka nan ka ɗau haƙƙin Allah ka ba kanka ko ka ba ma wani to wannan shi yafi komai zama zalunci sauraka waɗanda suke kafirci suke bijirewa ubangiji su suka fi kowa zama za a zalimai Allah ce wal kafiruna humul zalimuna inna shirka la zulmun azim sauraka babu abin da ya kai shirka zama zalunci ubangiji ya ce babu mafi zalunci kamar wanda zai karkiri karya ya jingina wa Allah wa huwa yud'a ila al-islam alhalin ana kiran shi zuwa ga musulunci wato ba bisa jahilci ba a'a akwai masu wa'azi masu karantarwa masu cewa ga musulunci yadda yake amma duk da haka sai ya sa kafa ya shure ya zaɓi wa Allah karya sama da ya karɓi gaskiya ya karɓi ya karɓi tauhidi ya karɓi sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama wannan shi ya fi muni da a ce musuluncin bai zo masa ba Wataƙila ya zama yana da wani uzuri na jahilci na rashin sani na rashin sanin alƙibla amma ga musuluncin ana kiran shi zuwa gare shi amma duk da haka ya zaɓi ya yi zalunci ya zaɓi ya yi wa Allah shirka wannan jumla ta wa huwa yud'a ila islam wanda jumla ce haliya dan a ƙara fito maka munin zaluncin nasa ba wai zalunci ne da ya shi bisa rashin sani ba a'a zalunci ne da ya shi tare da yana ji ana faɗa masa abin da yake yi ba daidai bane ana faɗa masa haka safa da da yamma amma ya zaɓi ya zaluncin to shine Allah ya ce wallahu la yahdil qawma zalimin Allah baya shiryar da mutane a zalimai mutanen da za su ji ana karanta gaskiya amma su sa kafa su danne su sa kafa su shure su zaɓi ayi yi ƙarya a yi shirka a saba wa Allah a ɗauki haƙƙin